ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين mun halicci baban mutane annabi adam daga tabo wanda aka samo turbayarsa daga tataccen abin da aka fitar daga ruwan da yake cakudu da ƙasa